Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. يوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahirrahmanirrahim rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau talata muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya daga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare tarbiyyar iyali da kuma afirka a yau To waɗannan dai da dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu. Da fatan za ku kasance tare da mutun daga farkon su har zuwa ƙarshe. Da halin yanzu za mu fara da labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV, Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. shirye shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Don sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda Tahir Amin zai karanto. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu cibiya mai kula da yanar gizo a kasar iran ta ba da rahoton cewa kamfanin google ya shafe dukkanin manhajojin kasar iran da ke cikinsa a kasar falasɗinu da aka mamaye kuma ƙungiyar hamas ta fara mai da martani ga hare-haren isra'ila ta sama a kan yankin na zirin gaza hukumar unicef ta ce yaro akalla ɗaya ne ke mutuwa a duk minti goma a ƙasar yemen yanzu kuma ga cikakkun labaran cibiya mai kula da al'amuran yanar gizo a ƙasar iran ta ba da rahoton cewa kamfanin google na amurka ya goge dukkanin kayakin aiki ko kuma manhajoji da aka kira application wanda aka fi amfani da su a ƙasar iran daga shafin kamfanin majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto majiyar tana cewa kamfanin google ya shafe manhajin kayakin aiki na yanar gizo wanda suka hada da robika da kuma zarrabin daga shafinsa cibiyar ta kara da cewa wannan matakin da kamfanin google ya dauka zai shafi harkokin kasuwanci na kananan masana'antu da dama a nan kasar iran kuma yin haka take haƙƙin iraniyawa ne na amfani da babban shafin bincike na google daga ƙarshe labarin ya kammala da cewa cibiyar za ta haɗa kai da ma'aikatar shari'a da kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar don bin kadin iraniyawa da aka cutar da wannan aikin ƙungiyar hamas wacce take iko da yankin zirin gaza da ke kudu maso yammacin falastinu da aka mamaye ta fara mai da martani ga hare-haren sama wa'anda yahudan isra'ila suke ta kaiwa hari a 'yan kwanakin da suka gabata tun ranar talatin da ta gabata ce jiragen yakin yahudan isra'ila suka fara kai hare-hare a wurare daban-daban a cikin yankin zirin gaza kuma suke daɗa faɗaɗa shi a kowace rana tashar talabijin ta firistibi a nan tehran ta bayyana cewa jiragen yakin haramci ƙasar isra'ila sun kai hare-hare a garin khan yunus a farkon wannan makon sannan tashar talabijin ta aljazira da ke kasar qatar ta ce yahudawa sun yi lugidan wuta a cikin birnin gaza cibiyar lardin har ila yau tashar talabijin ta almasira ta ce sojojin ruwa na hamci kasar isra'ila sun kai hare-hare a tsakanin garin khan yunus da kuma garin rafa da ke kan iyaka da kasar masar sannan a nata bangaren kungiyar hamas ta ce ta fara amfani da makamai masu linzami masu kakaɓo jiragen sama a yankin kuma ta ba da labarin kakaɓo jirgin yakin hamsin ƙasar isra'ila wanda ake sarrafa shi daga nesa guda ɗaya hukuma mai kula da yara ƙanana ta majalisar ɗinkin duniya unicef a takaice ta ba da sanarwar cewa yaro akalla guda ne ke mutuwa bayan kowane minti goma a ƙasar yemen saboda yunwa ko kuma cututtuka wanda ake iya waɗanda ake iya kare su daga kamuwa da su daraktan hukumar henrietta ford ta ce ta faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya haka a jiya litinin ta kuma ƙara da cewa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar suna mutuwa saboda cututtuka wa'anda da damansu ana iya kare yaran daga kamuwa da su tare da allurar rigakafi rahoton ya ƙara da cewa a wannan shekara kaɗai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ne suka ƙaura cewa gidajen a cikin ƙasar ta yemen mai mutane miliyan 21 inda miliyan 11.3 daga cikinsu yara ƙanana ne sannan miliyan 2.3 daga cikin yaran suna fama da yunwa ko karanci abinci mai gina jiki har ila yau 400 daga cikinsu suna fama da yunwa mai tsanani inda daga cikinsu ne yaro guda yake mutuwa a kowane minti goma tun shekara ta 2015 ne dai kasashen saudiya da ƙawayensu na kasashen laraba da kuma kasashen yamma suka farwa a kasar yemen da yaƙi da nufin mai da tsoffin shugabannin kasar kan iko masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar amurka joe biden yana cikin tsaka mai wuya bayan da kungiyar taliban ta ce ba za ta kara wa'adin da ta ba wa amurka na ta kwashe sojojinta daga ƙasa ta afghanistan ba kamfanin dillancin labaran iran press ip a takaice ya bayyana cewa masu bawa shugaban ƙasar shawara kan al'amuran tsaro sun buƙace shi da ya tsaida shawara daga yau talata na yiwuwar kwashe dukkanin sojojin amurka kimani dubu biyar da suka rage a cikin ƙasar afghanistan har yanzu halin yanzu dai sojojin amurka dubu biyar da ɗari takwas ne suke jira a fitar da su daga ƙasar ta afghanistan nan da ranar 31 ga watan agusta da muke ciki wanda kuma shine wa'adin da ƙungiyar taliban ta bawa amurka na ta kwashe a nata a nata ta bar kasar yan sandan diplomasiya a birnin kinsasha babban birnin kasar demokaradiyyar congo sun shiga ofishin jakadancin najeriya da ke cikin birnin sannan suka tafi da wasu kayayyaki da wasu abubuwa na ofishin jakadancin jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa 'yan sandan diplomasiya na kasar congo sun shiga ofishin jakadancin najeriya da ke unguwar gombe da ke kinsasa babban birnin kasar da ƙarfi sannan suka tafi da wasu abubuwa na ofishin jakadancin kuma duk ƙoƙarin da jami'ar diplomasiyar najeriya suka yi na dawo da su bai kai ga nasara ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to madalla labaran duniya da shirin muleka jaridun na nan saurara daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma sai shauran shirye-shiryen da suka saura mana inda fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin batutuwa da suka ɗau hankula da kuma jan hankula ɗin a ɓangarori daban-daban na duniya musamman a wannan yanki na gabas ta tsakiya inda muke tattaunawa kan wannan lambarin da kuma yin shiri kansa bugu da ƙari kan jin ra'ayin masana kan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa sa To ko shakka babu abubuwan da suka faru a ƙasar Afghanistan kuma suke ci gaba da faruwa cikin 'yan makonnin baya-bayan nan na irin yadda wato ƙungiyar nan ta Taliban suke ci gaba da kame garuruwa da kuma larduna a ƙasar ta Afghanistan har zuwa ga yadda a ranar Lahadin da ta gabata suka kame birnin Kabul babban birnin ƙasar ta Afghanistan da kuma wato fada shugaban ƙasar bayan shi shugaban kasar kuma ce tsohon shugaban kasar ta afghanistan ashraf gani ya gudu ya bar kasar to waɗannan abubuwa da sa daga cikin irin lamuran da suka ci gaba ɗaukan hankula ba wai kawai a wannan yankin kuma kasar afghanistan din ba a amma duniya baki ɗaya don haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan lamarin da kuma dalilan irin wannan nasara ta soji cikin sauki da kuma gaggawa da kungiyar ta taliban take samu duk da irin yadda aka mai da ta kama saniyar ware kusan shekaru ashirin a ƙasar ta afghanistan da kuma ma wato halin da ake ciki a halin yanzu a kasar waɗanda wasu ke ƙoƙarin nuna cewa dai rashin sojojin amurka ne ya janyo wannan lamari da aka ciki a cikin afghanistan din a ƙoƙarin da suke nuna cewa kasantuwan sojojin mamayan amurka a kasar afghanistan din shine wato lamuni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar don haka wannan batu dai shine abinda shirin namu zai dubi a kansa sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. to masu saurare barkamu da sake saduwa bisa la'akari da irin yadda cikin ɗan ƙaramin lokaci ƙungiyar taliban ta ƙasar afghanistan ta bayyanar da kanta a fagen ƙasa da ƙasa na wannan yanki da kuma gabatar da kanta ga sauran ƙasashen yankin a matsayin wacce za su iya mu'amala da ita don cimma su da aka yi tarayya kansu a tsakani biyo bayan irin nasarori da ta dinga samu na kame gari bayan gari lardi bayan lardi na ƙasar ta afghanistan har zuwa ga babban birnin kasar da kuma kwace fadar shugaban kasa kamar da muka bayyana bayan gudun da shi shugaban kasa din ya yi hakan ya sanya da dama suna tambaya da kuma neman sanin dalilin irin wannan karfi da kungiyar ta yi da ya bata daman cimma abin da ta cimma a halin yanzu to sai dai kuma a daidai lokacin da wasu suke wa wannan lamarin wato irin wannan nasarar taliban din ta samu wani irin kallo na sama-sama wasu kuma suna kallonsa kallo na can ciki da ya ɗara 'yan abubuwan da suka faru cikin 'yan watannin baya-bayan nan don kuwa a cewarsu waɗannan abubuwa ɗin idan har muka takaita lamarin taliban ɗin da 'yan abubuwan da suka faru a watannin baya-bayan nan da nuna cewa tamkar hakan na wato wani abu ne wanda yake kwatsam taliban ɗin ta same su da kuma irin wannan ƙarfi da take da shi to ko za mu faɗa tarkon amurka ne da masu yi mata sharhi da ke nuna cewa kasantuwar amurka a afghanistan ɗin wani lamari ne da zai lamunce tsaron kasar don kwagashi gashi daga ficewarta daga kasar kasar afghanistan ta fada cikin tarkon rikice-rikice da tashin hankula nan da can alhali kuwa da dama suna ganin wannan sharhin ba daidai ba ne don a cewar su mamayar da amurka ta yi wa afghanistan ita ce ummul aba'isin din matsalar tsaro da rashin kwanciyar hankali da kasar take fuskanta irin ci gaba cikin sauri da kungiyar taliban ta samu afghanistan wani lamari ne da ke sanyawa da kuma janyo hankulan duniya kan irin tasirin da kungiyar take da shi a cikin al'ummar kasar don kuwa idan da ba don irin wannan tasiri ba da kuwa ba za ta iya wato kiyaye irin nasarorin da ta samu cikin shekaru ashirin inda suka gabata duk da cewa ba ta da wani kaso cikin iko da mulki na kasar wato tun bayan da gwamnatin amurka don wata wancan lokacin ta kifar da gwamnatin taliban din da komai da ta saniyar ware a kasar ta afghanistan a saboda haka ne yana da kyau mu yi ishara da irin bambancin da ke akwai tsakanin kungiyar ta taliban da sauran kungiyoyin da suka bayyanar da kansu a kasar cikin waɗannan shekaru ashirin da suka gabata waɗannan kungiyoyi dai idan aka cire batun na siyasa da aƙida ba wai sun ginu ne bisa wani tushe na al'umma da kuma samun goyon bayan al'umma ba saboda haka ne ma cikin wasu 'yan shekaru suka fuskanci matsaloli na shan kashi na siyasa da soji wasu su ma cikin 'yan watanni suka ruguje da kuma kawo ƙarshen su daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi kuwa ana iya ishara da ƙungiyar ta alƙa'ida a matsayin irin waɗannan ƙungiyoyi da suka sha kashi a ƙasar ta afghanistan cikin ƙaramin lokaci idan muka dubi ƙungiyar ta taliban a mahanga ta aƙida da kuma ƙabilanci to kuwa za mu iya sanya ƙungiyar a matsayin wata ƙungiya ta musulunci kana kuma mai ɓangare na ƙabilanci wato wacce take da goyon baya da wata kabila daga wato irin goyon bayan take da shi daga wata kabila ta kasa ta afghanistan waɗanda kuma take da tasirin gaske a kasar bangaren musuluncin ta dai a fili yake don kuwa kungiya ce wacce take ikirarin riko da koyarwar addinin musulunci wacce kuma take fata da kuma kokari wajen kafa daula ta musulunci mai aiwatar da koyarwa da kuma hukunce-hukuncen musulunci a irin fahimta da kuma hangarta to amma bangaren kabilanci da kuma fahimtar matsayar kungiyar a kabilance da kuma dalili irin na tsayin dakan da ta yi tsawon waɗannan shekaru ashirin da aka fada gwamnati na ta ƙasa ta afghanistan zuwa irin nasarori da kuma ci gaban da ta samu a baya bayan nan wannan wani lamari ne mai muhimmancin gaske. idan muka duba za mu ga cewa mayakan taliban mafi yawansu 'yan kabilar na ta fashtu wanda su ne rabin mutanen kasar afghanistan wadanda kuma mafiya yawansu suna nan ne a yankunan gabas da kudancin kasar garin kandahar wanda a halin yanzu ya sake fadawa hannun 'yan taliban din shine gari na biyu mafi girma a afghanistan wanda kuma shine helikwatar 'yan kabilan fashtun wanda kuma a lokacin mulkin taliban din ya kasance cibiya kana kuma helikwatar su bisa ga wannan sharhi za mu ga na tushen al'umma ta taliban da kuma alakar da hakan yake da ita da irin nasarori na soji cikin sauki da kungiyar ta dinga samu a baya bayan nan hakan yana iya nuni da irin tasiri na cikin gida da 'yan taliban din suke da shi wato a takaice dai dakarun taliban din daga cikin gida suke ba wai daga waje suka zo ba ma'ana mayakan taliban din dama suna nan sun yi kwanton bauna ne a cikin gida suna jiran lokaci da ya dace don su sake kame garuruwa da suke ciki idan ko ba haka ba to babu yadda za a iya fassara irin waɗannan nasarori na kame garuruwa da larduna da 'yan taliban ɗin suka dinga yi cikin ɗan wannan ƙaramin lokaci kamar yadda masana harkokin soja ma suke bayyanawa don ku a wasu garuruwan ma sun cimma hakan ne ba tare da wata turjiya daga wajen al'ummomi kai hatta ma daga dakarun gwamnati da suke waɗannan garuruwan da kuma lardunan ba a saboda haka ne ma za a iya ganin cewa hatta a wajajen da mayakan taliban ɗin suka yi arangama arangamar su ta kasance ne da dakarun gwamnatin afghanistan ko kuma waɗansu dakaru na wasu irin waɗannan ƙungiyoyi da muka yi su a baya amma ba ruwansu da sojojin amurka duk wanda suna sanar da cewa sojojin amurka ɗin sojojin mamaya ne hakan saboda taliban din su san cewa sojojin amurka wato za su bar afghanistan ɗin cikin lokaci wannan kuwa wani lamari ne da hata jagororin ƙungiyar sun faɗe shi a fili irin wannan yanayi da kuma da taliban ɗin ta bayyanar da kanta a wannan karo ya sanya kasashen duniya suke kallon ƙungiyar da mahanga da kuma kallo iri biyu na farko dai kasashen da suke makwabtaka da afghanistan din suna kallo da kuma mu'amala da ita bisa la'akari da irin wannan karfi da take da shi da kuma irin yadda hakan zai iya shafan kan iyakokinsu har ya shigo cikin kasashen nasu mahanga ta biyu kuma ta bangaren tunani da aƙida ta siyasa ta taliban din wanda take da shi da kuma irin yadda za ta aiwatar da ita afghanistan wato wacce irin alaƙa ce ƙungiyar za ta yi da gabashi da kuma yammaci daga cikin irin waɗannan ƙasashen da suke makwabtaka da kuma kusanci da afghanistan ɗin waɗanda kuma duk wani irin abin da ya faru da kuma yake faruwa a can ɗin yana iya shafan su ko shaka babu akwai ƙasashen china rasha da iran wanda kusa daga cikin irin waɗannan ƙasashe ɗin da muka bayani to haka ne ma ya sanya matsayi da kuma siyasar ƙasar ke da mahimmancin gaske a wajen waɗannan makwabta nata afghanistan dai tana da makwabtaka ta kai tsaye da kasashen iran da china hakanan kuma da wasu kasashe na tsakiyar asiya waɗanda ake kirga su a matsayin kasashen da rasha take da tsananin tasiri a cikin su don haka a ta wani bangare afghanistan da kuma irin abun da ke gudana can yana da muhimmancin gaske ga kasar ta rasha musamman kuma aka yi la'akari da irin yanayin yadda dama a baya rasha da ita ma ta taɓa kasancewa kasar ta mamaye kasa ɗin da kuma da abubuwan da suka biyo baya a baya bayanin kuma sakamakon irin yadda taliban din ta tsaya wajen tinkara da kuma fada da tasirin amurka a afghanistan ya sanya kasashen rasha da china kara kusanci da kungiyar ta taliban a bangare guda kuma ita kanta taliban din bata nuna wani shiri da take da shi na yin fito na fito da waɗannan kasashe na rasha ko kuma china ba. masu saurare bisa la'akari da cewa lokacin da muke da shi ya riga da ya kawo jiki don haka dai don Allah a saduwa ta gaba a gobe kenan insha Allah za mu yi kokarin mu ga mun kara faɗaɗa wannan bayani da kuma karasa waɗannan bayanai da muka faro don ganin inda muka dosa da kuma irin abin da halin yanzu yake faruwa a ƙasar afghanistan da kuma dalilan irin waɗannan ci gaba da wato nasarori da ƙungiyar taliban take samu na gaggawa a ƙasar ta afghanistan don haka sai a biyo mu a saduwa ta gaba din ko kuma ce a shirinmu na gaba don jin yadda shirin zai karkare amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shiga na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to shirin duniyar ma'aikata saurara kenan yanzu kuma sai shirinmu na gaba muryoyin masu saurare hassan barka tare da jama'ar sawatu kuma su saurare kenan muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba baku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar daga nan kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau na shigo shirin zan bayyana ra'ayina ne dangane da wato ainihin janye dakarun kasar Chadi wato sojoji da kasar Chadin tai. Gaskiya wannan fa ba fa karamin koma baya ba ne a harkar tsaro a yammacin Afirka musamman ma kasashen yankin Sahel. A don haka nake kira ga gwamnatocin kasashen Afirka da su tashi daga dogon baccin da suke na ganin cewa sun tabbatar da tsaro a kasashensu domin hannun wani bai ci ma wani to kasashen tura nan babu wani abin da za su iya kawo mana a harkar tsaro a kasashen mu face mu da kanmu za mu magance tsaron kasashen mu da fatan za ku tashi lafiya iran hausa sunana abdurrahman wanda aka sani da Abdul kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar to ina so in ka tsokaci ta ga gwamnatin mu ta nijar yanzu gaskiya lokaci ne na masassaru wanda bayan allah suna neman taimako musamman ma na jini daga an kai mutum asibiti sai a ce bai da jini kuma sai a ce sai yan uwan shi sun zo sun ba shi sun ba da jini maimakon kuma a cikin likitocin nan akwai ƙungiyoyi wanda suke zawa suna ba da jini sadaka, don a sa ma marasa lahiya? to kuma su su kuma daga likitoci sai su kai jini sai su kai shi bankin jini kuma an je bankin jini a ce sai ka su jini gaskiya bai kamata ba ana ba da jini saraka a taimaka ma bayan Allah kuma mutum in ya zo a takure sai a ce sai yan uwan shi sun zo sun ba da jini yan uwan shi suna nesa wani kahin lokacin yan uwan shi su zo da ja shi ya mutu kenan gaskiya ina kiran ga gwamnatin mu ta Nijar musamman ma gwamnatin mu ta jihar da magaram su sa ido akan wannan abin a ringa taimaka ma bayan Allah jinin da ake bada saraka mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya daga Ungwalka da ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. sunana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya daga unguwar karamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ina meka gaisuwa ta ta ta'aziyya ga wannan bayan allah da aka kashe wanda ba su ji ba ba su gani ba yan ta'adda suka zo suka kashe su ubangiji allah ji kansu kuma allah ba dangin su hakuri. kuma su wannan 'yan ta'adda in masu shiryuwa ne ubangiji allah shirye su gaskiya muna ba'in ciki muna ba'in ciki to kuma ina kira ga malaman ƙasar mu jamhuriyar nijar da talakawa wannan bawan allah da yake sama mulki tunda dai gaskiya aniyar shi daga duka alamu mai kyau ce aniyar shi to a kama mishi da addu'a saboda mulki ho mutum ɗaya bai mulki wallahi mutum ɗaya bai mulki sai an kama mishi da addu'a sai an kama mishi da gudunmawa ubangiji allah ba mu zaman lafiya ƙasashen mu na afirka baki ɗaya mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya daga unguwar kadamaru na birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa radio iran suna na lawan alhaji abbali wanda ke zamana a agadasa jamhuriyar nijar ra'ayi na a yau kan hare-haren da aka kai a jihar tilaberi abinda muke fata allah ya ji kan waɗanda suka riga mu allah ya yi musu lalle wannan ba za a kira shi jihadi ba sai dai a kira shi wani abu daban saboda ba ka tarro talaka cikin gonar shi yana noma yana neman abin da ya cika kashe shi kuma ka ce ka yi jihadi ko kuma ka ce ka kana neman ya musulunta to ai dama musulmi ne ba haka ake jihadi ba wannan zalunci kawai a sunan shi Allah ka mana saukin wannan lamari Allah ya kiyaye dukkan musulmi gwamnati ta ƙara zara damci wajen kawo ƙarshen wannan arwan tana ƙoƙari amma ta ƙara bisa wanda take yi saboda a zo ƙarshen wannan al'amari assalamu alaikum sashen hausa na bs iran mai magana isu ne wadatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan wadatai da magaram ina so kuma ni dama in yi da allah wadai da wata kungiyar afghanistan wanda ta kungiyar taliban wanda ta tunkuɗe shugaba ashraf gani na ƙasar afghanistan to gaskiya wannan sakaki ne na ƙasashen yamma ko in ce ƙasashen amurka da ƙasashen faransa wanda su idan abun da ya shahe su ne ko bai shahe su idan dai suke ga wurin za su samu da za su kai sojojinsu domin su ga sun biya maradinsu amma kaga da yake nan ƙasar afghanistan sai suka ne suna ji suna gani hal aka ce yau gashi an tun kuɗe zaɓen shugaba wanda yake mulki wata ƙungiya ta zo ta karɓi mulki to muna tirar allah wadai da wannan tsarin nasu kuma shugabannin ƙasashen duniya wanda za su iya maido da zaman lahiyar ƙasar afghanistan muna kira ga su da su hamzarta ga cewar an maido shugaba afghanistan ashar bugani ya koma kankare ga mulkin shi domin a samu zaman lahiya lahiya a ƙasa afghanistan na gode da mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga maɗatai ku tashi la. tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon BOH ta hira sunana sanusi maɗatai da magaram hure nijar na shigo shirin ne a yau ina son ku bani dama in bayyana ra'ayi na kan raɗe raɗin samun karfen zinare da ake a wani ƙauye mai suna kwadago a gundumar madarin da ke kwanci da ke karamar hukumar ɗan isa a jihar maraɗi to da fatan wannan karfen zinare da ake raɗe raɗin shi idan har da gaske ne an same shi da fatan to kuma wannan al'umma da suka kasance a wannan gurin haƙa wannan karfe na zinare dai za su bi dukkanin dokokin da hukumomi suka gindaya a wannan guri domin kuwa a guri tare a tsira tare daga ƙarshe muna yi ma dukkanin al'ummar da suka kasance a wannan gurin idan har ƙarfin an same shi to muna yi musu fatan nasara Allah ubangiji ya ba su sa'a su dace daga ƙarshe ina muku fatan alheri rediyo iran ku tashi lahiya sunana sanusi madadai da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa muryoyin masu saurare to a nan a gaskiya a bisa damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu a gidan radio yau zan tofa albarkacin baki na akan shugabanninmu na Afirka bisa kan dama na wannan gashi nan ana ta ruwa ta bakuna suna ta cika ruwa iya ta ambaliya iya cin gidajen mutane ya kamata a ce an dauki kokarin mataki wanda za a dakatar da irin wannan magudanar ruwa inda duk aka san hanyar ruwa tana fita ya kamata a ce a gyara ta da kyau duk hanyar da ta toshe ta magudanar ruwa a gyara ta domin ya samu ya fice ya fita daga lunguna da sako-sako na wanga guri na al'umma inda suke zama da kuma dukiyoyinsu muna kira da babban murya daga shugaba muhammadu bazum a gyaggyara irin wannan ayyuka mai magana abdulaziz prezi daga damagaram to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Kuma da lahaban shirin wurin masu rari yanzu kuma sai shirinmu na gaba tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Masu raro barkamu da warhaka. ko barka masu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan hakokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta na don su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for islamic propagation da ke birnin kanan dabo inda zai tashi kan irin son da ya kamata a yi wa yara a bisa tsarin Muhammadiyya. allama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad san yara wani abu ne wanda musulunci yake sa kuma ya karfafi san 'ya'ya mata annabi ibrahim ya roƙi ubangiji arzuta shi 'ya da za ta yi masa kuka ta yi ihu saboda rashinsa bayan mutuwarsa kamar yadda za cikin alwasa'il juz'i na 21 shafi na 361 kenan samun 'ya wacce za ta yi mutum kuka bayan ya mutu shi kan shi rahama ne, sannan kokanta ga mutum sai sanya ubangiji su wata hannu ya yi masa rahama domin tausayawa gare ta wasu mutane suna ganin kukan mutuwa a matsayin abin da yake bai halatta ba ko bai dace ba wannan matsala ce wacce hatta uwar muminai ta saba da umar bin hatta da ya kasance yana hana kukan mutuwa a lokacin manzon allah manzon allah ya masa faɗa. cewa ya kyale mutane su yi kuka don mutuwa yayin da halifance zo wajensu sai hana kukan mutuwa ranar da halifa na farko abubakar ya rasu umar bin khattab da shi da yaransa hammam sun shiga gidan fahita yarwa abubakar sun yi wa mata bulala sun tarwatsa su saboda kuka amma mu duba mu ga koyarwa ahlul bait amincin allah ya tabbata gare su yayin da suke ganin kukan mutuwa rahama ce ga mamaci musamman ma idan yana da ya mace kamar yadda annabi ibrahim ya roƙa ubangiji ya ba shi ya mace da za ta yi masa kuka bayan mutuwarsa a dai wannan shafin ruwaya ta zo daga imam sadiq amincin allah ya tabbata gare shi wanda ya yi tarbiyyar ya'ya uku mata ko yan uwa uku mata aljanna ta ba gare shi autar waya daga wasa'il juz'i na 21 shafi na 362 ya zo cewa madalla 'ya'ya mata masu tausayi masu ɗebakewa masu albarka masu tsarki Lamarin su ya yi girman da ya zo a cikin wasu aljiz'i na 21 shafi na biyar cewa a daren da manzon Allah ya mi'iraji Allah ya gaya masa ka gaya wa iyaye kada zuciyarsu ta yi kunci saboda sun samu 'ya'ya mata ni ne nake halittar su kuma ni ne nake arzuta su idan aka yi wa mutum haihuwa bayan kiran sallah a kunnen dama da ikama a kunnen hagu da kuma sanya musu kaɗan daga ruwan furat in a iraki ne kenan ko turba abi abdullahi imam hussein ɗan kaɗan a cikin baki domin tana zamantowa magani da kariya daga dukkan cututtuka da aibobi ko kuma ruwan sama a dan sa masa diga masa shi digo dan kaɗan a bakinsa da makamancin wannan sai kuma muhimmancin saman masa da suna suna wani abu ne muhimmi hatta da bari ana sa masa suna imam ali amincin allah tabbata gare shi na cewa ku sanya wa 'ya'yanku suna kafin a haife su ko da ko ba ku sani ba namiji ne ko mace to ku sanya musu sunan da ya dace da namiji da mace domin barinku idan sun haɗar ko ranar alkiyama ba ku samu suna ba za su ce sai kun samu suna manzan Allah amincin Allah ya tabbata gare shi ya sanya wa Muhsin suna kafin a haife shi mun san sai da Zahra ta yi barin Muhsin bayan wafatin manzon Allah da 'yan kwanaki kaɗan manzon Allah ya yi wafati ya koma ga Ubangiji ya san tana da ciki kuma ya ba abin da ta haifa suna Muhsin ruwayin da suka zo a babi na tara al'asma walkuna a cikin kitab laƙiƙa na littafin alkafi sun yi nuni da matsaloli muhimmai ahlul bait sun kasance duk namijin da aka haifa suna sa mishi suna muhammad a ranar da aka haife shi a ranar bakwai idan za a sa masa suna sai a sa masa sunan da za a sa masa idan kuma ba za a canja ba sai a shelanta sunansa muhammad a ci gaba da kiransa da wannan suna. masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan biyo h Hausa da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayanin kan irin kyawawan sunayen da ya kamata a sawa yara. akwai sunayen da suke ana so a sa su akwai sunayen da ba a so a sa su akwai lakubban da ba a so a gaya a sanya wa mutum su akwai kinayoyin da ba a so a sanya wa mutum su akwai kuma sunan da in aka sa mutum shi ba a so a yi masa kinaya da wani abu misali idan aka sanya wa yaro suna muhammad ba a son a sanya masa kinaya abul qasim wannan wani al'amari ne da ake son manzon allah yake banta da shi amincin allah ya tabbata gare shi da alayensa littattafai masu yawan gaske kamar alkafi alfikihu تهذيب الأحكام من لا يهدره الفقيه da sauran littattafai makarimul akhlaq sunan Turmuzi kan Zul'ummal. a wannan babi suna da yawa sosai kan sunayi mafi kyawun suna shine wanda aka bauta Allah da shi ko kuma sunan annabawa da wasiyansu daga cikinsu akwai misali me abin da aka raba ubangiji kamar abdullahi abdurrahman idan ko aka sawa yaro suna muhammad to ba a muzanta masa fuska kuma idan ya zo wajen zama dole a girmama shi a yalwata masa waje ya zauna sannan ba a ce masa mummuna ne kai sannan ba a zaginsa ba a kyararsa ba a dukansa ka yi kokari kai masu tarbiyya cikin taushi da rahama da tausayi da gyara sai nan ya zama to babin larura ne wannan wani abu ne daban hakanan ahlul bai sun yi nuni da ambatan sunan ya fatima idan aka ambace ta aka sa mata fatima to ba kyara ba zagi balantana duka ba mummunan magana ba muzantawa ba aibatawa sannan idan ta zo za a yi lwata mata ta zauna waje imaman shirya kamar yadda za cikin alkafi juzi na shida shafi na arba'in da takwas sun yi nuni da wannan magana muhimmiya tunda ka ambace ta fatima kada ka zage ta kada ka la'ance ta kada ka dake ta wannan umarni ne kai tsaye ruwaya daga manzon allah amincin allah ya tabbata gare shi sunan Muhammad yana da muhimmanci sosai domin manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi na cewa wanda aka ba ‘ya'ya maza hudu bai sanya wa ɗaya daga cikinsu sunan Muhammad ba ya yi min jafa'i subhanallah amma akwai suna da yawa da kuma suka hana aiki na Yesu akwai sunan kuma da suka hana a ambaci yaro da su sun yadda a sanya wa yaro suna shahab ko raba ko naji ko afla ko dirar ko murra ko harbu ko zalim ko hubab manzon Allah ma ya canja wani yaro suna da babansa ya ce sunansa alhubab sai ya mai da shi abdulrahman hakanan sun hana ambaton mutum kalb ko kulaib ko haris ko malik ko khalid amma akwai sunayen da suna da daɗi suna da kyau aka karhanta ambaton su saboda wasu dalilai misali aka ce akwai wani a wajen sai a ce babu wannan dalilan ne daga cikinsu akwai mubarak akwai nafi akwai bashir akwai maimun akwai barra shi barra sunan mace ne da dan aka ce akwai nafi'u akwai bashir akwai maimun akwai mubarak mutane za su ce a'a wannan yana daga cikin dalili da aka ambata a cikin ruwa ya na karhanta ambatun yara da waɗannan sunaye amma kinayoyi da aka hana kamar abul hakam ko abu murra hasali ma abu murra sunan shaidan ne amma wasu sunayen ambaci dalilin da yasa ba a san ambace su wasu kuma ba a ambata ba kamar kalmar shahab manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na cewa kada ku sanya 'ya'yanku suna shahab domin shahab suna ne daga sunayen wuta matsalolin sunaye suna da yawa sosai ilal sharaye annawadir sahih muslim kanzul ummal alkhisal majmu'uz zawaid alkafi sunan abi dawud mallaya durhul faki da littattafai masu yawan gaske suna cike da abin da ya shafi ambatan sunaye amma abin da muka isar muku a takaice yana da wani nau'i na wadatarwa Randa za a yi masa suna rana ta bakwai sai a aske gashinsa ko gashinta a auna shi da azurfa ko zinare iyakacin nauyin da suka bayar sai a yi sadaka da shi wannan albarka ce ga yaro har rasuwarsa zinare da azurfa sirri ne daga cikin asrar da musulunci ya sanya su damfare da mutum sannan ana so a tsarkake shi daga gashin haihuwa littattafai masu yawan gaske sun yi nuni da wannan kamar mallaye hadurul faƙi juz'i na uku shafi na ɗari tamanin da tara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da masu sauraro gashi dai alama ya fara sakin jiki kamar yadda ya saba da irin waɗannan bayanai na tarbiyyar yara to amma a nan zai sa aya daga ƙarshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for islamic propagation da ke birnin kanan dabo godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai da ya gabatar mana a maimakon radio boh da ke nan birnin tehran ni alkun da shirin na gabatar nika cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma da shirin tarbiyyar iyali gina ku saurara yanzu kuma sai shirinmu na karshe a safiyar ta yau shirin afirka a yau a yi saurare lafiya Afrika a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamuran da suka faru ko kuma suke faruwa, kana kuma suka ɗau hankula da kuma cigaba ɗaukan hankula ɗin a ɓangarori daban-daban na nahiyar mota Afirka. da kuma yin sharhi kan waɗannan batutuwa. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farukan shirin har zuwa ƙarshen sa. To a Najeriya dai duk da ƙoƙarin da mahukunta a ƙasar suka ce suna yi, to sai dai kuma ko a ce dai haka ɗin bai wadatar ba. ko kuma akwai gibi cikin ayyukan da suke yi din to amma duk da wannan ƙoƙari da ake yi har ya zuwa yanzu matsalar tsaro dai ita ce babbar matsalar da take ci gabar wacewa 'yan kasar to a ƙwarya watakila ma hada su kansu mahukunta ɗin kama daga matsalar nan ta boko haram 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa rikice-rikice da kashe-kashe na kabilanci da addini da dai sauransu wanda yake ana iya ganin su a bangarori daban-daban na ƙasar to don haka wannan shirin namu na yau watakila har ma da shiri na gaba da sake dubi ne kan wannan batu da kuma ganin cewa menene dalilin kara ruruta wannan wuta ta matsalar tsaro din musamman a arewacin najeriya wani irin rawa da kuma gudunmawa ne su kansu jama'a za su bayar a wannan fage baya ga wanda gwamnati din take bayarwa da dai sauransu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance a wannan mako wanda ni muhammad awul bauchi zan gabatar. To masu barkamu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin a najeriya da duk da kokarin da mahukunta a kasar suke yi wanda kuma ganin gaskiya ana iya cewa ana ganin kamar da muka bayyana din irin waɗannan kokari da suke yi da bangarori daban-daban musamman a yankin rankunan da arewaci arewa maso gabacin kasa din inda kungiyoyin boko haram suke ko kuma wasu bangarorin da masu fashi da satan mutane suke yi a yan fashin daji da sauransu a irin jihohi irin su zamfara kaduna katsina da dai sauransu ana ganin irin kokarin da mahukunta da kuma jami'an tsaro suke yi duk da cewa a wasu bangarorin ana ganin akwai waɗansu gibi da dai sauran abubuwan da suke faruwa wanda abubuwa akwai abubuwan da ya kamata ce an yi ba a yi ba da sauransu amma dai a yanayi na gaba ki dai ana iya cewa ana irin waɗannan kokari din ta duk da haka kuma har ya zuwa yanzu matsalar tsaro din da ita ce babbar abin da take cima wa al'ummar kasar to a ƙwarya to wannan batu na rashin tsaro din ko kuma ce gaba da taɓarɓarewarsa wani lamari ne mai ɓangarori daban-daban wanda kamar yadda masana da masu ido suke gani wani lamari ne da ya shafi dukkanin ɓangarori na al'umma da kuma ita kanta gwamnati din wato kowane guda daga cikinsu yana da irin gudumawa da kuma rawar da zai taka wajen magance wannan matsala To kamar yadda na ce ne shirin namu na yau watakila da ma wanda zai biyo baya zai dubi ne kan wannan batu To haka dai a halin yanzu ina tare da Dr. Kabiru Adamu wani masanin harkokin tsaro a Najeriya kana kuma shugaban kamfanin nan na ba da shawara kan harkokin tsaro na Bacon Consultants da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya din tattaunawa da shi kan wannan batu din. Don haka muna wa shi Dr. Lale Maraba. A to Dr. kamar yadda muka bayyana a farkon shirin cewa duk da kokari da gwamnati take yi amma har ya zuwa yanzu ba a iya shanyo kan wannan matsala ta tsaro ba musamman ma dai a arewacin najeriya din inda waɗannan matsaloli na batun tsaro din suka fi kamari bugu da ƙari kuma da irin wasu matsaloli da ake fuskanta na tattalin arziki a wannan yankin da dai sauransu a ganin ka doktor menene dalilin haka assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu to dangane da me ke sa ruruta wutar matsalar tsaro a arewa na farko dai akwai fahimtar cewa taɓarɓarewan yanayi na zamantakewa tsakankanin jama'a Uh, wato abin ake ce ma social order wanda tsari ne wadda kowace jama'a ko suka yadda ma suka zo tare suka zauna to akwai fahimtar da ake da shi cewa arewa an samu taɓarɓarewar shi wannan tsari na zamantakewa to kuma kusan abubuwa uku ne dama suke ƙarfafa wannan tsarin akwai tarbiyya wadda iyalai suke bai ma 'ya'ya to akwai fahimtar cewa wannan an samu taɓarɓarewan shi abu na biyu shine addini jagoranci da tarbiyya da alƙibla wadda addini ke bayarwa to akwai fahimtar cewa shugabanni na addini an samu gazawa a nan wanda ya haifar ma abin da halin da muke ciki sai na uku ilimi Eh, wanda za a iya cewa na boko da kuma shi kanshi na arabiya wanda shi ma yana da kusan muhimmanci a tabbatar da wannan tsari na al'umma ta abin da ake cewa ma social order to sai kuma abu na biyu wanda yake da alaka da shi wannan na farkon wato gazawa na gwamnati eh, dukkan abubuwan nan na farko wanda na ambata inda akwai tsayayyen gwamnati wadda adila wadda take ba ma shi ɗan ƙasa hakkinsa kuma take ƙoƙari ta kare hakki nata da kuma na shi ɗan kanshi na ƙasan to za a samu sauƙin wannan matsalar na farko to gazawa na gwamnati Eh, bangaren shi kanshi tsaro bangaren tattalin arziki kai da ma duk wani abu wanda ka sani eh, ana da wannan fahimtar kuma na ce gwamnati ba wai na tsaya ba ne ga gwamnatin tarayya tunda misali in aka ce ta gwamnatin tarayya tana da nata kasa wanda kuma yake tana da shi to sai mu je kuma ga gwamnoni abin tambaya wadda kuma yana cikin ansan da nake bayarwa me yasa na arewan ya muni yanzu in muka je misali ƙididdiga na talauci da ake ake hitarwa a shekara zuwa shekara na baya-bayan nan da aka hitar sai aka samu jihohin da ake da talauci a cikinsu kashi 87 a arewa aka je kudu kuma aka samu jihar da take da kashi hudu kawai abinda wannan yake nufi a jihar take 87 idan ka ɗauki mutum goma to kusan tara daga cikinsu a cikin talauci suke sannan jihar da a kudu wadda take da ɗigo kaso hudu to ita in ka ɗauki mutum goma daga ciki ƙasa ma da ɗaya in zai yiwu yake da wannan to kaga dai a takaice akwai gibi sosai wanda kuma ya nuna a fili cewa su kansa gwamnonin nan suna da rauni ba wai gwamnatin tarayya ba ce kawai To bayan wannan bayani na irin nauyin da ke wuyan kowace guda daga cikin gwamnatoci na tarayya da kuma na jihohi har ila kuma akwai wata matsalar da ake ganin akwai ta tsakanin su kansu gwamnatocin jihohi din wacce kuma ita ce matsalar rashin haɗin kai a tsakaninsu a nan ma dai doktor din ya tsokaci kan wannan lamarin shi tafiyar da gwamnati har da irin wannan federaliya da wanda ake tafiyar da gwamnati a ƙarƙashinsa to gwamnatin tarayya tana da nata sannan gwamnatin jihohi suna da shi to sai arewa aka zo aka samu bancin wannan rashin kokari ko kuma na wanda su kansu na gwamnati sai aka zo aka samu rashin haɗin kai tsakanin gwamnonin wanda shi ma ya ƙara rubuta wutan Eh, mashin tsaron da ake da shi zan iya baka misali guda wayannan barayi gaggan barayi na daji wayanda suke cikin dazukan nan a arewa ai akwai daji guda wadda za ga ya ratsa kusan jihohi biyar to har yau shekaru kusan nawa ana da wannan matsalar takwas tara ana fama wannan matsala amma gwamnonin nan sun kasa haɗa kai su fito matsari ɗaya wadda za a tunkari matsalar sai dai yau ka ji waccan jihar tana nata daban wata kuma tana nata daban to kaga gaskiya akwai kusan za a ce muhimmin rawa wayanda su gwamnatin suka bayar a wannan rashin tsarin da ake ciki to a ƙarƙashin wannan rashin gwamnati a ingantatta da take abin da ya kamata akwai matsaloli da yawa wanda wannan ya haifar akwai matsalar tattalin arziki wanda na ɗan yi bayani shi a baya akwai matsala na makamai wanda suka yi yawa a hannun wanda bai kamata a ce suna rike da shi ba Ah, wannan kuma kusan za a ce gwamnatin tarayya da su ma kansu gwamnatin jihohin ya kamata a ce sun rawan gani a nan to dukan sun gaza akwai iyaka wanda ke nan buɗe fri falo wannan shi haƙƙi ne kusan za a ce na gwamnatin tarayya tunda ita ce take da wannan haƙƙin a ƙarshen tsarin mulki to har yanzu an kasa ɗaukan matakai wanda za a tabbatar da cewa sa ido da ake yi a akan wannan iyakan ah, an inganta shi har yanzu dai babu Ah, to sai kuma muka zo ga haɗin kai na al'umma wanda shi ma kanshi yana da tasiri a wannan rashin tsaro da ake da shi akwai bayanai da ke hitowa na batanci sai a yi jam'i gaba ɗaya kan ko jinsi ko wani yare ko kabila ko ah, wani ma jinsi haka wanda shi kanshi yana da nasaba da wannan halin na sarauta da kai abubuwan kenan wayanda kuma in aka tsaya ne mai nazarin su za ka kusan dukan suna da alaka da juna ba za ka yi da ɗaya baka ce shi ne kaɗai shi yasa ga matsalolin sai ƙara yawa suke yi. to doktor wannan bangaren gwamnati kenan to wasu kuma suna ganin su kansu al'umma suna da irin tasu rawar da za su taka a ganin ka wasu irin rawa ne da kuma gudunmawa su al'umma ɗin da su taka a wannan bangaren to wato gudunmuwa wadda al'umma ya kamata a ce sun bayar bai wuci na wurin sa ido ba da kuma tabbatar da cewa sun maganta da lokacin da aka yi abin da ba daidai ba ta su yi kokari su maganta halin da ake ciki 'yan siyasa suna yin abin da suka dama ana samun kuma wanda ke goya musu baya saboda wayansu da lallai na son kai ba zai taimaka ma ƙasa ba kamata a ringa gaya musu gaskiya wurin da ya kamata ma a kauce musu a kauce musu to sai kuma shi wurin tsaro kamata ya jama'a su ringa faɗin da bayyana abubuwan da suka gani ma jami'an tsaron kar su yi shuru ko da misali suna gudun amma sun bayyana ɗin wani abu zai samu su to san hanyar da za su bayyana ba tare da misali abin ya zo gare su ba akwai hanyoyi da yawa na rubuce-rubuce a kan kafofin sada zumunci akwai hanyoyi na haɗa kai a yi ƙungiya da wanda ka ga in ƙungiya ce ta yi haɗi to ba zai kasance misali an ware mutum ɗaya ba eh, jama'a ne suka yi to a taƙaice dai a yanayi na zalunci da rashin gaskiya kar a yi shiru a ringa haɗi sai na yi batun taɓaɓɓarewar tarbiyya daga iyalai to lalle kowane e, magidanci ko wadda take da hakki a gida tana suna da damar su gyara wannan dai in allah ya baka yaya to gwargwado ka ba su tarbiyya in aiki kake yi gwargwado ka rike aikin nan ka naka kasan da ɓangaren to wayannan na gani in aka yi haka zai taimaka sosai wurin kawo raguwan wayannan matsaloli da ake da shi na tsaro. to masu lokacin da aka ɗiba mana ya riga da ya kawo jiki duk da cewa ah, doktor yana ci gaba da bayanansa kuma akwai bayanai masu muhimmanci waɗanda zai a nan gaba to amma dai lokacin da kaɗe mana daga da kawo jikin sai insha Allah kamar da na bayyana a saduwa ta gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya din da haka sai a biyo mu a saduwa ta gaba din inda za mu sake kasancewa tare da shi Dr. Kabiru din dan ya ci da amsa mana tambayoyin namu godiya ta musamman ga shi Dr. Kabiru Adamu masana harkokin tsaro a Najeriya kuma shugaban kamfanin nan na ba da shawara kan harkokin tsaro na Bekon Consultants da ke nan Abuja Najeriya masu saurare sai wani jikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa Tuma da lama saurare da wannan shiri na Afirka a yau muka kawo ƙarshen abin da mu iya gabatar muku amma da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. Cibiya mai kula da al'amuran yanar gizo a ƙasar Iran ta ba da rahoton cewa kamfanin Google na Amurka ya goge dukkanin kayayyakin aiki ko kuma manhajoji da aka kira application wanda aka fi amfani da su a ƙasar Iran daga shafin kamfanin. Majiyar murar jihar musulunci ta Iran ta nakalto majiyar tana cewa kamfanin google ya shafe manhajin kayakin aiki na yanar gizo wanda suka hada da robika da kuma zarrabin daga shafinsa cibiyar ta kara da cewa wannan matakin da kamfanin google ya dauka zai shafi harkokin kasuwanci na kananan masana'antu da dama a nan kasar iran kuma yin haka take haƙƙin iraniyawa ne na amfani da babban shafin bincike na google daga karshe labarin ya kammala da cewa cibiyar za ta haɗa kai da ma'aikatar shari'a da kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar don bin kadin iraniya da aka cutar da wannan aikin to madalla masu saurari da aka maka ƙarshen dukkan abubuwan da dama ya gabatar muku ashirin namu na yanzu sai kuma zuwa anjima shirin mu na rana inda don sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shi ne kan kama ni da na kasance tare da kotun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe ke cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh